نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata ala da ya sake a mu. a wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na lahadi na goma sha ɗaya ga watan shawwal a wannan shekara ta alif goma sha ga da goma sha uku miladiya za mu ci gaba a karatun wani littafin da albarka littafin lum'atul i'tiqad ta babban malami ibn qudama wanda ubangiji subhanahu wa ya taɓa rayuwarsa a shekara ta ɗari shida da ashirin Allah ta'ala ya jikan shi da gafara ya rahmishe shi bayan da jiya malami mana bayani akan matsayin ganin Allah subhanahu wa ta'ala a lahira cewa aqida ahlus sunna wal jama'a ta ginu a kan mummune za su ga ubangiji wata ala a gidan aljanna sai ya biyo shi da wani babi kuma da wani fasali na daban sai ce faslun wa min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid la yakunu shay'un illa bi iradati wa la yakhruju shay'un an mashi'ati wa laysa fil alami shay'un yakhruju an taqdirihi wa la yasduru illa an tadbiri ولا محيل عن القدر المقدور ولا تجاوز ما خط في اللوح المقصور أراد ما العالم فاعلوه ولو أصبهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوا ما له فصل فصل ردوة ما يمشي ردوة شين ردوة مغانا دعا كيدا مغانا دعا magana da za a shiga sabuwa kenan sai mu ci har yanzu malam yana magana ne akan ru'ya ganin Allah subhanahu wata'ala a ranar alkiyama amma da yake fasulun sai nuna mana ya raba wacce magana zai kawo wata sabuwar magana wannan magana da zai kawo magana ce da take magana magana ce akan imani da kaddara shi ko imani da kaddara ne shi shike na shida daga cikin kashi kan imani guda shida kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya ishara akan wannan shike a cikin suratu al-baqara da yace laysa barra an tuwallu wujuhakum min qibal al-mashriq wal maghrib walakin al-barra man amana billahi wal yawm al-akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin inda anan ubangiji subhanahu wataala ya ambaci shikashikan imani guda biyar a jere yake wa atal mala ala hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا في الله تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ثم على مسكة في من الله تعالى يا إشارة في إيمان ذكتا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس كما أن آية تعالى كإيمان شكا إيماني بلا رسول بلا ديار نشرا shi aka nuni a gare shi cewar imani da kaddara ke hakan nan ayar suratu an-nisa ta faɗe su guda biyar ce wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida kaga an faɗe su guda biyar ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul qamar yace inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar sai nuna lalle ilalla imani da kaddara shi shi ne daga cikin shi cikin imani kuma ya fito fili a cikin hadisin jibril da ya ce da malaikar jibril ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da imani yace an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi da kuma mutum ya imani da duk abin da Allah ya kaddara khairihi wannan abin na alheri ne wa sharrihi ko kuma sharri ne sai aka abin ya kasu kashi biyu ko dai zama alkhairi ko ya zama sharri ina fata mun wannan da kyau wannan lura da ƙarshen al'amarin kenan abin da za ka ga alkhairi ya ce alkhairi to hatta abin da zai da mutum zai same shi na sharri da yake ganin sharri baya rasa nasaba da wani abu na alkhairi misali sai aka hadarin mota Allah ta'ala ya sauke sai ya hadarin ya rufa da shi ya sanadiyar karewarsa sanadiyar karewar shi da yayi zai zama kankara ne na zulmansa bin Allah ya faɗa hadisi yace hatta kaya da mutum musulmi ya taka tana zama kankaran zunubi na gare shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau zai zama kankaran zunubi ne in ya yarda da imani da kadara ba wai ya gina abin ne akan dama wani ya ce mai ya je ya gani ba sai bana ya rasa imanin da yake nan ya rasa ladan wannan din sannan kuma ga abin ya faru daga imani da kaddara ba karamin al'amari ba shine shishike na shida sai da mutum zai iya cika sauran amma wata imani da kaddara in ya samu in ya faɗi zai yi gaba ɗaya sauran shi shikan imanin nashi ya faɗi ya faɗa a kan don ya kauce mai imani da kaddara in kuma aka ce imani da kaddara shine abin da hadisin ya faɗa alkhairi ko sharri kar ka fahimci cewar kaddara ta takaitu ne ga sharri kadai ko masifa yadda mutum ya hadari a ce kaddara ta same shi shi da ke ko in tattalin arzikin sa ya kare a ce kaddara ta afka mashi to haka ma idan ya je ya so abu naira dubu goma goma ya zo sai da shi dubu ɗari da hamsin hamsin kaddara ce dan da Allah bai kaddara hakan ba da hakan bai faru ba ya eh, so dubu goma goma ya so dubu ɗari da ashirin ashirin ko dubu ɗari da ashirin in Allah bai kaddar hakan ba hakan ba zai faru ba kamar yadda wancan ya so dubu hamsin hamsin ya zo da kyar aka siya dubu biyar biyar hakan ya faru ne kan kaddarawar subhanahu wa ta'ala so kenan kaddara tana shiga kowanne bangare kar ka ɗauki alkhairi shi kaɗai ne kaddara sharri ba kaddara ba ne ko kuma sharri shi ne kaddara wani ya samu jarrabawa amma alkhairi kuma ba haka bane aka buɗe kasuwa za mutum sai ya zauna ya yi tunanin ya yi tilawar ya karanta jaridi ya shiga makwabtan duk babu wanda ya zo ce nawa wannan amma kuma da kasuwa ta zo da buɗi haka kawai tun yana zuwa samu kwastomomi a kofa shawar suna ta ayyukan hijira tun da ya buɗe haka ake ta yi har ya tura a ji a duk kaddarawa ce kuma duk gaba ɗaya jarrabawa ce dan ubangiji subhanahu wataala ya faɗa yace wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna mana jarraba ku da sharri da alkhairi duk gaba ɗaya su jarraba ku wala qadara ita ce khairi wa sharri sun akan faɗa kuma ce hulwihi wa murri hulwi mai daɗi murri mai ɗaci kowannen su ƙaddarawa ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala dan da Allah bai ƙaddara ba da hakan bai faru kun gane da ke ko dubi ladabin aljanu da suka musulunta suna sababbin musulunta fa amma da suka tashi magana sai suka ce wa anna la nadur a sharrun urida bi masil ardi am arada bi rabbuhum rashada suka ce wa anna la nadur lalle mu ba mu sani ba a sharrun urida bi masal ardi yanzu wani sharri aka nufata da waɗanda suke doron ƙasa haka sai ba su dinga sharrin da ubangiji subhanahu wataala ba suka ce a sharrun urida bi man fil ardi am arada bi rabbuhum rashada ko ko ubangijinsu yana nufin su da wani alkhairi ne yana nufin su da wata shari'a ne ina fata mun gane wannan da ko Allah ta'ala yi mana jagora saboda kun da tsaya mu fahimci abin da yake sharri da abin da yake da alkhairi sannan kuma mai akwai abin da yake da sharri ma'a tsan tsashi sharri ne duk duba dai ga wuta duk yadda aka kai ga tsoron wuta da kauce mata da idan aka ce wuta ta tashi sai ga sai sai ruwa da komo da mai da mai ake amma Allah ta ce a fara aikin mara lati turun a antum an sha'atu shajarata amma an mushu kun ga wutan nan da kuke rurawa kuke kunnawa ku ka kirkiri ku halarci iccen da kuke kasa a share da shi ko kuma muke in da mu ga dama da mun saka mun saka mun saka ashe wutar ana dafa ruwa da ita ana dindima kunu da ita ana dafa shayi da ita ana kaza ana kunnawa a jikin ina fata mun gane so ina mutum sai hatara sosai da ira kuma da yake wa min sifatillahi ta'ala yana daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala min atabi'iyya ko kuma min libanin jins yana cikin jinsin sifofin Allah madaukakin sarki annahu lallai shi Allah alfa'alu lima yurid shi mai aikata duk abin da ya ga dama ne yana daga cikin sifofinsa haka kuma yana yake fa'alu lima yurid shi mai aikata duk abin da ya ga dama ya aikata ne ba wanda zai ce da shi dan ne dan shi ke da wannan sifa dai kenan a ce duk abin da ta ga ya faru a kanka ko a kan al'umma haka Allah ya ga dama da abin ya faru ina ba ta mijinci wannan da kyau ba zai da rashin ganin daman Allah ta'ala ne abin ya faru ba abu na biyu la yakunu shay'un illa bi iradatihi ba wani abin da zai kasance ba sai sai da ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ga dama wannan abin yake kasancewa wala yakhruju shay'un ba wani abin da yake fita an mashi'atihi daga ganin daman damansa a ce da abu kaza da abu kaza ba sa karkashin ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala babu shi komai da abin da ka ga dama da wanda ba ka ga dama ba duk yana ƙarƙashin ganin nan abin da ka ga dama kake so ka yi ba zai tabbata ba sai idan Allah ta'ala ya ga dama wannan abin ya tabbata wa ma ta sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin duk abin da kuke so ba zai faru ba ba zai kasance ba sai abin da Allah ta'ala ya ga dama ya so ya kasance walaysa fil alami shay'un babu wani abu a duniya baki daya ko a halittu da ke daya cewar a halittu da ke daya ya fi domin al'alam kullum ma fi Allah duk abin da ba Allah ba shine alam ilan kursi alam al'arshi alam ne mutane alam ne aljanu alam ne mala'iku alam ne sai ka ce walaysa fil alami shay'un babu wani abu a halittar Allah subhanahu ta'ala ya khuruju an taqdirihi da zai fita daga abin da Allah ta'ala ya kaddara ya auna faruwa wala yasdur kuma babu wani abin da yake faruwa illa an tadbiri face sai karkashin zartawar Allah karkashin gudanarwar Allah subhanahu wa ta'ala wala mahida ba mai fita an alqadari daga abin da Allah ta'ala ya kaddara al-maqdur gwargwadon abin da Allah ya kaddara zai samu ba wanda zai ƙetare gwargwadon abin da Allah ta'ala ya ƙaddara mashi ne samu wala ya tajawazu ba wanda yake tsallake wala mashi ba wanda yake gazawa ba wanda yake ƙetare ba wanda yake gazawa an qadar maqdur gargara abin da Allah ta'ala ya bashi ba wanda zai gargara abin da Allah ta'ala ya lissafa mutum zai samu iya wannan zai samu ba zai ƙetare wannan ba wala ta jawo ba kuma ya ƙetare ma hutta abin aka zara aka rubuta fil lawhil mastur a allan nan da yake rubutacce abin da yake a cikin lawhil mahfuz Allah ta'ala ya rubuta tun kafin ya halicci sammai bakwai da kasu bakwai da shekara dubu hamsin da Allah ta'ala ya zartar da komai babu wani abin da mutum zai samu da yake ya fita ya gaza ko ya tsoro akan abin da Allah ta'ala ya rubuta a cikin wannan domin shi lawal mafu shi ne abin da ke ɗauke da bayanan komai komai bayanan da komai yana cikin wannan mafu shi ne mafar rakama fil kitabi min shai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce arada Allah ta'ala ya ga daman mal alamu fa'ilu abinda halitta za su aikata abinda halittu suke aikatawa da wani suka aikata da wani suke aikatawa Allah ta'ala ya ga damar su aikata ne suka aikata in inda bai ga dama ba da ba su aikata ba domin babu wani abin da za a aikata da yake wajen ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala walau asamahu inda Allah ta'ala ya kange su ya yi musu isma lama khalafu da ba su saba musu ba wannan shi da kyau inda Allah ya yi wa halittarsa isma in ce isma shine karewa ya zama na babu zunubi ba ma'aikata zunubi inda Allah ta'ala ya yi musu haka da ba aikata ba ai ga ga halitta da Allah ta'ala yi wa mala'iku kenan ita la ya'suna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'maru idan kuma ba sa ba sa ne to inda Allah ta'ala ya ga dama da ba ki laifin ba sai dai ubangiji subhanahu wataala ya sanya laifin ne kuma sai ya sanya kofar tuba dan ya zama mutum ya samu ladan tuba walau sha'a inda ubangiji subhanahu wataala ya ga dama an yi tsaye a ce dukkan bayi su bi shi shi shi kadai jami'an baki ɗayansu la'afa'uhu wallahi da sun bi shi da sai ya zama na ba kafiri ba munafiki ba dan bid'a duk ba musu da kowa ya zama tsantsar musulmi akan turba ta sunna walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kullukum jami'a afa anta tukrinu an-nasa hatta yakunu walau sha'a rabbuka inda ubangijinka ya ga dama la amana man fil ardi kullukum jami'a da duk waɗanda suke zan doron ƙasa sun yi imani ba ki ɗaya su lokaci guda to haka da kuma da babu falala kuma yace da ke ko ba wani da ke mai nasiha ka samu ladan nasiha babu kaza babu kaza babu kaza sai hikima ce ta ubangiji subhanahu wataala ya sanya wallazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min ku ka nan kuma sanya tabaqan an tabaqa wasu kan wasu annabawa da manzanni su ne kan gaba ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واصلهم الى ترتيبا يسن ياسو طبقا ان طبق هوا بسا shi duk wannan ganin dama Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sanya bayan sa yace da ya ga dama ga ya sanya bayi gaba sun mishi biyayya ashe kenan da ya zama a cikin bayi akwai musulmi da wanda ba musulmi ba munafiki da mai cikakken imani na sunna da na bid'a wannan ganin dama Allah kun bai tsona da ke ko khalaqal khalqa shi Allah subhanahu wataala shine wanda ya halitta halittu baki ɗayan su domin al khalqa al duk abin da yake halitta ne shi Allah subhanahu wata'ala shi ne ya halicci wannan abu abin ba shi ya halicci kansa ba ne abin ba shi ya halicci abin ba kuna jira da ko yanzu mutum mutum halitta Allah ne to aikin da ifa halitta Allah ne kuma ya tsanin da ke ko kamar domin yadda mutum yake halitta to haka na aikinsa kuma halitta ne ba za a ce shi mutum halitta ba ne amma kuma aikinsa ba halitta ba wannan bai zama kuma abin da yake karantawa ta annaba da manzanni ba ke khalaqal khalqa shi Allah madaukakin sarki shi ya halitta halittu wa af'alahum kuma shi ya halitta ayyukan da suke aikatawa wa qaddara arzakahu shi ubangiji subhanahu wata'ala shi ne wanda ya kaddara arzikinsu arziki a hausa yana da jami'i aga a larabci rizku mufrad a jami'in su kuma zai zama arzak sun lura da ke ko wa kaddara arzaqahu shi Allah madaukakin sarki shi ne wanda ya kaddara arzikin su yau kenan wa ajalahum kuma shi ya kaddara ajalin kowa kenan za ka ƙetare gabanka duk abin da Allah ta'ala ya kaddara za ka samu shi za ka samu ɗaya kenan wa ajalahum hakan nan shi ya kaddara ajalin su kenan za ka fahimci mutum bai kan tafarki na daidai ya ce wanda mota ta kaɗe wai ya mutu lokacin shi biyu ba wai ai inda bai ƙetar hanyar ba da mota ba ta kaɗe shi ba sai ka tambaye shi wannan ƙetar hanyar da i mota ta kaɗe shi shine na nawa a rayuwarsa eh shi ne na farko ba shi na farko ba shi ne na biyu shi ne na uku to me yasa duk a waɗannan ba ta kaɗe su ba saboda ajali ne ba kullum da ke so sai ka an ce ana kashe abin nan ana kashe mutane mutane suna mutuwa da sauran ajalinsu babu wannan a musulunci daga mutum hasara tara ba wanda zai mutu sai ajalinsu ina fata mun ci wannan da kyau ina da wani kasa da jin maka masu irin waɗannan maganganun ka ji su a bakin mutane ai wani ya mutu da sauran adalinsa yana kaza yana kaza yana duk babu shi in ya mutu to ya mutu lokacin da yayi in da lokacin da ya bada bai mutu ina ba ta mutu da da kyau saboda ka duk wani abin da za kawo in ji ta sama ne ya hau ka ce in da bai hau ba shi na hau shi na farko ina in mota ya hau sai hatsari ka ce in da bai hau ba shi na wurin shi kotu shi na farko wani tun da ba shi ne na farko ba a shi kowanne abu da ajalinsa sai ajalin ya yi sannan lokaci sannan mutum ya wuce shi yasa kake ganin ba wasu yake cewa wuya ba ta kisa sai ga mutum ya zauna a asali ya yi rashin lafiya har an fara ɗaya tsammani sai ga hamuri ka ga mutum ya ce wallahi yana jin zazzabi ka ji gobe an ce kuma sai dai jana'iza sai ga Allah ta'ala wanda ya faru sosai ga rashin lafiya ma da ana tsammani sai an iso sai ga kuma ba a tafi ba saka duk sai lokaci ya yi sannan ake shiga yana kina a kidu da ake da sunan jahiliya ko a ce lokaci ya yi mutum ya kan mutu lokacin shi da yi ba mutum ya mutu da sauran ajalinsa wannan babu shi a musulunci duk wanda ya mutu ajalin sa ne inda ajalin shi bai da da mutu ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya hadi man ya sha shi Allah madaukakin sarki yana shirye da wanda yake so bi rahmatihi da rahmatsa ya Allah ka shirye da muka tabbatar da mu akan shirya kuma wannan rahama ce ta Allah ta falalan Allah wa yudhillu man yasha Allah yana atar da wanda ya ga dama bi hikmatihi da hikmatihi hikimarsa zai isa Allah ta'ala ya batar da shi dan ya san batan shi ya fi cancantarsa wannan shiriyar ita ta fi cancantarsa shi ya san subhanahu ta'ala shi hakim ne gwani a akan kome idan ka ce hikima kuma ne sanya abu a inda ya dace kana jin ke ko saboda haka wani abin da yake zalunci ne sanya abu a inda bai dace ba shine wata ushe fi ghairi mahalli shi ma Allah ta'ala ya tsarkaka daga barin zalunci saboda su kashi sani adalci shi ne sanya abu a inda ya dace wanda ta ganshi shi da imani to wannan zuciyar ita ta fi dacewa da imani sai ubangiji subhanahu wata ya kin imani ita wanda ya ganshi shi da kafirci zuciyar shi ita fi dacewa da haka Allah salamata duk wannan ganin dama Allah ta'ala shi ne wanda ya ga dama yayi wannan musulmi yayi wannan ba wanda zai ce da shi dani domin cewa dalle din kana tuhumar Allah ta'ala kenan bai da iko shi ba fa'ali mai yuri bane shi ba da iko ne a kan da abin da ya kun lura da amma wannan da bai ke ba zai zama yake hankali ba ka abai dan ya zama yake hankali sai Allah ta'ala ya juro annabawa da mutane su nuna wa mutane da yake shiriya su nuna musu abin da yake haka kuma za ka fahimci wannan falala ce Allah ta'ala ya baka ya sa kana da imani wannan falalar Allah ce ita kuma da abin da ba a yi masa ba ko don ne ba a yi wani ba ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ولا هم الراشدون سأل تعالى فضلا من الله wannan falala ce daga wurin Allah ya kawata imani a zuciyar ku wa lakin Allah habbaba ilaykum al-iman ya so ya so da imani a gare ku wa zayyana fi qulubikum ya kawata imanin a cikin zuciyar ku wa karra ilaykum al-kufara ya kimu kafirci ya kautar da gudu kafirci ba wal fusuq ya kautar da gudu fasikanci ba wal isyan ya kautar da ku ya tsamar da ku da ku saba musu ba Allah ce waɗannan su ne tsantsan shirye wannan abin fadlan min Allah falala ce daga wurin Allah in ku aka ce falala ce da za ce dan me ba ba wa ba haƙƙi za ce dan me ba ba ka ba ko to ba haƙƙin ka bane falalar Allah ce ya ga dama ya baka ina ba ta mun wannan da ke walillahi al-masalul a'la kuma wannan da ke ko mutum ne ya shigo ya zo ya same ku ku talatin da biyar a zaune a layin kai ne na ashirin ya biyo ya ba wannan dubu ya ba wannan dubu ya ba wannan dubu ya ba ya zo kanka ya tsallake ka ya tsallake wancan ya tsallake wancan ya tsallake wancan ya ba su za ka ce dan ne za ka shi kaji ofis a kan mai baka ba za ka shi gaban mai unguwa a kan mai baka ba za ka gurgana da kika ban mani don ne ba aiki kuka yi ba da za ka ce kaya aiki bai biya ka ba inda aiki kai bai biya ka ba sai ya shi domin haƙƙinka wannan nashi ne ya zo ya raba ma wanda yake so yake na قال الله تعالى وبنجي سبحانه وتعالى يقول لا يفعل شيء الله باع تنبيه amma ya fa'alu dangane da duk abin da yake aikatawa ba a tambaye shi a ce dan me wani yus'alun su bayi su ake tambaya a ce dan ka tsaya dan ka zauna dan ba ka yi ba dan me kai sai ka bada dalili kun gane wani da ke ko ɗaya kenan wa Allah ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ce inna lalle mu kullu shay'in kowanne abu khalaqnahu mun halice shi ne bi qadarin a ƙarƙashin ƙaddarawa akan ƙaddarawa da muke ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa khalaqa kulla shay shi Allah ta'ala shine wanda ya halicci komai ɗaya kenan na biyu fa qaddarahu sai ya kaddara wannan abu ya wanzar da wannan abu taqdiran haqiqanin wanzarwa haqiqanin tabbatarwa Allah ta'ala ya ce ma asaba min musibatin duk abin da ya faru na wata nasiba ko mai kankantata domin ma lafiya ce ma najiya ce najiya ce ko musula ce ma asabi min musibatin wa lafi wala fi in lafi fi kitabin kaga ya zama lafiya kenan ko kaga ga nafiyu ga min ga kuma na kira duk wani abu da ya faru na masifa ko ne ƙanƙantar wannan abu fil ardi a nan doron ƙasa wala fi fusikun ko kuma a karan kawunan ku wannan abun illa fi kita face tuni yana cikin littafi lawan mahfuz yana cikin littafi ne min ƙwabali an ha tun kafin mu halicci abu mun rubuta shi a littafi cewa za a halicce shi zai faru ba lokacin da abin ya faru lokacin aka halice shi ba Allah ta'ala ya san da shi a daman ya san da shi kuma ya rubuta shi tun kafin ya halice shi shi za ce min qabli an tun kafin mahalici wannan al'amari kenan wannan zai nuna shi kuma da kaddara yana da nashi rukunai kamar da kaza imani da kafara shi ne rukuni na shida a cikin rukunin imani to shi karan kanshi din yana da nashi rukunan rukunan su kuma da kuɗi imani da kafara yana da rukunin guda Rukunin na farko shi ne kai imani cewar Allah ta'ala ya san kowanne da wa tafsira abin da ake nufi jumlatan ya san shi a cikin wa tafsira kuma ya san shi a rarrabe kun gane wannan da ko yanzu ubangiji subhanahu ta'ala ya san adadin mutane da zai halitta da wanda suka mutu da wanda zai halitta adadin su baki ɗayan su ala ta'ala ya san kaga wannan sunna ce ko tafsiran ya san adadin da suka mutu da waɗanda suke a raye da waɗanda ba a halitta su ba daga cikin wannan adadin da suke suna jira da ko sannan ya san abin da yi yake ɗauke da shi da aiki lalle lalle ka san Allah ta'ala a duk matsayi ba abin da yake ruwa da Allah subhanahu wa ta'ala kana da ba hatta ka faru da za su bayyana da ɗan Allah ta'ala su ga azabar Allah urku su ce amma yadda su duniya za su gyara Allah ta'ala ce wa la'atu wa in da za a da su biyu duniyar da sun koma aikata wani aiki zai yi a dawo su kuma to in ba a dawo su din me zai faru Allah ya ba su koma ka tsaye da ilmin Allah subhanahu wa ilmin Allah ta'ala biyu ne wa ilmin bima qada wa ma khafa ahata ilman bil jalil wa subhanahu wa ta'ala abu na farko shi ne ka san ka tabbatar da Allah ta'ala ya san komai kenan abin da ya faru a kanka ko abin da ya faru a kanki ki sani ba ma Allah ya san wannan abu ba zai ka zo suna ya Allah mai ke mishi Allah zai ɗaga ko ya Allah mai ke mishi Allah ta'ala yana cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wal ardh tun da kasan Allah ta'ala ya san abu da ke sanne bakwai da ƙarshe bakwai ba inna zalika fi kitab wannan abu da ke nuna cikin littafi a rubuce inna zalika ala Allah yasir lalle wannan abu a wurin Allah mai sauki ne ta ji Allah ta'ala ce alamta al'amma Allah ya adam ma fi samari wal ard kaji Allah ta'ala ya tabbatar masa da shi abu na biyu idan sharadi da abin da muke da shi ne alkitaba الله تعالى ya rubuta komai abin da ya faru Allah إذا أتي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا يأخذ إلا في من قبل النظرة كل يوم المصيبة حتى من كل يصيبنا إلا ما كتب الله في أبن بيرد ألا يرد دار الأرض في لسانه ومن تك أبن بيرد ko da abin da ya same su na alfarki ko na sharri da ke sani ko ka sani abu na farko Allah ya tsara na abu abu na biyu Allah ya rubuta faruwar wannan abu dan yace inda zalika hadisa ina da fata gane mun da ke abu na uku shi ne abin da ya faru a kan ganin damar Allah inda Allah bai ga dama ba da abin da faru kenan Allah ya ga dama da abin da isa Allah ta'ala yake cewa kamar yadda Allah ya hadiyahu yashra sadarahu lil islam wanda Allah ta'ala ya da shi ne sai ya buɗe kirjin sai karɓi musulunci wa man yaj'alu billahu yaj'al sadarahu bayna haraban ka'annama yas'alu fi sama wanda ku Allah ta'ala ya yi da matar da shi sai ya sanya yarjejin zuciya ta kwanta tacciya kai ta ce yana tashi zuwa don tashi zuwa shugaban kasa ka je ka fi fi daga kuwa ka tambaye da jirgin sama lokacin da suke yin haka suke kara sama suke kara sama sai su kan yi da gobe da cewa abin yana da halka sai Allah ta rasa mu amma ce ta tace zuciya Allah ya rasa mu da ayyuka shirya abu na hudu alkhalq Allah ta'ala ya halicci wannan abu inda Allah bai halicce shi ba da haƙƙin ko da bai same ta ba don Allah madaukakin sarki yana cewa wa khalaqa kulli shay'in fa qaddarahu taqdira to waɗannan al'amura su za su tabbatar maka da cewa duk abin da ya same ka ko duk abin da ya same ki to ki tabbatar ko ka tabbatar daman ya faru ne karkashin waɗannan abubuwa na imani da kaddara dama Allah ya sani to tunda dama Allah ya sani ko me yana tada hankalinka Allah ya rubuta hakan zai faru ƙarƙashin ganin daman Allah ne ma abin ya faru Allah ne ya halicce shi shi yasa ya faru Allah ba ta mutunci wannan kaga waɗannan zai kwantar maka da hankali zai nasar da kai hankalin hankalinka ya kwanta abu ya same ka ka ga wani hankalin shi ya tashi ba shi ya kama ba kai ya kama amma sai kuma kai kake ba shi hakuri to a cikin ne Allah da ya san abin zai faru ɗaya kenan kuma ya san abin ta wa tafsila kuma ya rubuta faruwar abin inda bai rubuta ba da bai faru ba ya halicci abin karkashin ganin damar shi ne da bai gara ma da hakan bai faru ba to zai na da kanka ina ba ta mangana wannan da ke ko su da suka mu kiyaye shi ne rukuni guda hudu daga cikin rukunin imani da qadara Allah madaukakin sarki yake cewa fa man yuridillahu an yahdihi wa yashra sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka ka'annama yas'adu fis sama fa man yuridillah duk wanda Allah ta'ala ya nufata ya so an yahdihi ya shiryar da su yashrah sadrahu lil islam sai Allah ya buɗe kirjin sai karɓi musulunci yashrah shine jawabu shart fi'il shart yurid domin man a shartiyya ce ta shafi mace ta shafi namiji wa man yuri an yujillahu duk wanda Allah ya nufaci na ya batar da shi al sadrahu dayyiqan haraka sai Allah ya sanya zuciyar shi kirjinsa dayyiqan ya zama kuntatacce harajan cikin damuwa ka annama yas'adu fi sama kuma kace yana cikin za ku iya bambance da na fassara su guda biyu da yadda na fasara fa mun dillawa an yi yahdiyahu na cewa wanda Allah ya so ya shirye da shi ya kuma na fasara wa mun yurid an yi dillawa wanda Allah ya nufaci ya shirye shi ashe irada ta kasu kashi ka kiyaye irada ganin dama ta Allah madaukakin sarki ta kasu kashi akwai al-iradatul kauniyya yadda Allah ta'ala ya ga daman halitta duniya ta kasance baki daya ولا جيري تيكو ولا جيري كلا على الإرادة الكونية القدرية الله تعالى أنا تشوى ولكن الله يفعل ما يريد الله أنا أكتا أبن بشيء قد أمان ولا جيري الإرادة الكونية إذا تكون مجرد تشوى مشيئة هكذا ما مشيئة أكوى المشيئة الكونية أكوى المشيئة الشرعية المشيئة الكونية ita ce ake fassara da ganin dama qul allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha kana bada mulki ga wanda ka ga dama ba wai kana bada mulki ga wanda ka so ba kun bai so da kyau Allah ta'ala yana bada mulki ne ga wanda shi ya ga daman ya bashi ba lalle ne ya zama ne yana son shi ba ko za ka ce duk wanda Allah ya bashi mulki yana son shi eh dan za ka lissafa eh to wani fa eh lalle fa to wani fa ina ba zan zai da ke ko ka san ganin daman Allah ne ba san Allah ba ne saboda haka zai ka kiyaye al-mashi'a ce al-qadariyya al-kauniyya haka nan kuma ta al-irada ash-shar'iyya ganin dama wacce yake irin ta ce Allah yake so ita za ka fasara da so kamar wallahi yuridu an yatuba alaikum sai ka ce Allah yana ganin daman ya karbi a'a والله يريد أن يتوب عليكم الله ينا صن يكرب توبون يريد الله بكم اليسرى الله ينا صن كده سوقيني هم دون إرادة الشرعية مع الإرادة الكونية وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فقال جبريل صدقت رواه مسلم ما نوتي ما نوتي وروى ابن عمر عبد الله ابن عمر يا rawaito حديثي daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna jibril alaihi salam lalle malaika jibril amince Allah ya tabbata a gare shi qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma manzon Allah tsira da amince Allah ya tabbata a gare shi ya tambayi manzon Allah ya ce mal iman menene imani qal sai manzon Allah ya ce an tu'mina billah imani shine ka imani da Allah wa malaikatihi kai imani da mala'ikun Allah nau kenan wa kutubihi kai imani da littafan da Allah ya sauka wa rasulihi kai imani da manzannin da Allah ya turo wal yawmil akhir kai imani da ranar karshe ranar tashi alkiyama wa bil qadari kuma kai imani da duk abin da Allah ya kaddara khairihi wannan abin na alkhairi ne wa sharri ko sharri ne fa qala jibril sai jibril ya ce sadakta ka faɗi gaskiya wannan shine imani ina ba ta mun ji wannan da kyau kun ga wannan hadisi na farko riwayar Abdullahi ibn Umar amma wani makaranta arba wani hadisi riwayar Umar ibn Khattab ne kun gane wannan da kyau ko sai nuna kenan ashe hadisi yana da riwayat akwai riwayar ibn Umar akwai riwayar Umar ibn Khattab akwai riwayar Abu Hurairah da sauransu wannan riwayar Abdullahi ibn Umar shine hadisin farko a cikin Sahih Muslim waɗansu mutane daga basra ƙasar iraki kenan suka ji wata mummunar aƙida ta bayyana na inkarin alƙada sai suka kama hanya tun daga basra su biyu suka tafi madina domin su je su tambayi sahabbai da suke a raye su tambaye su wannan magana suna shiga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka yi kitubus da Abdullahi bin Umar ina ba ta mafi wannan da ke ko a wanda shi ne maganin maganin jahil ka tambaya amma dai mutum bai sani ba kuma yake so zai ta hajji da kanshi to wannan zai kai shi ne kuma da ke ko suna haɗuwa da Abdullahi bin Umar sai ɗaya ya ce na yi tsammanin abokin tafiya ta zai ni in yi magana sai abokin tafiya ya ce da Abdullahi bin Umar waɗansu mutane sun bayyana a birnin basara. suna cewa al'amru al'amari da su shi sabon abu ne yanzu da yake faruwa yanzu shi ma Allah yake sani a ubin sun yi karin ke kenan ilimin Allah sun yi inkarin kaddara suna mun faɗa daga cikin rukunan imanin kaddara akwai kwamin al'ilmu sai Abdullahi bin Umar ya ce ku ce musu inda za su ciyar da duk abin da yake sama da ƙasa ya zama dinarin ciyar da shi Allah ta'ala ba zai karɓa ba sai sun imani da kaddara kenan sun kafar da kuma su kafar da tuntuni ma kuma abdullahi dan umar ya barranta da su sun barranta da shi ka fahimci imam muslim littafi ne akan suna shi ne hadisin farko da ya kawo cikin sai muslim bayan muqaddima idan ka ga hadisi akwai riwayar abdullahi bin umar akwai riwayar umar ibn khattab akwai riwayar ai ga riwayar abdullahi umar bin khattab a na farko ne yace sadakta al-islam an A ya yace sadakta ba annabi ba na mu dawo kan hadisi wani hadisi ya hada shiga shiga imani guda shida kuma kowane ɗaya daga cikin su yana da shishiki Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab yana da littafi mai suna usulul iman ina ba ta mu fahimci wannan da ke ko kuma alhamdulillah mun karanta shi cikin ɗaya daga cikin daurori da suka gabata wanda ya shafi imani da Allah sunan shi na usulul iman ma'ana sharhin wannan hadisi da yadda ya shafi imani a cikin da yake da alaka da karatun mu kai tsaye shine wa bil qadri khairihi wa sharri ana sallam da ya ga malaika ya yace sadaqta abinda ka faɗa haka rawahu muslim wani hadisi ma muslim ne rawaito wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amantu bil qadri khairihi wa sharri وحلوه ومره آمنت بالقدر لا إيمان لدك أبدا الله تعالى قدر خيره وانا أبنى الخير وشره كشره وحلوه وانا أبنى آتيني مزائني ومره كون آتيني لا إيمان لدك وانا أجيجي مغنغمين بي وسوسي لا إنغانتا وسوسي بإنغانتا ba ina ba ta mafi sauran da kyau idan hadisin bai inganta ba zai zama illa a wajen rashin imani da kaddara a ubdillah ba zai zama ba saboda ni saboda aqida ba ta gini ne akan wannan hadisin ba ta gini ne akan ayoyin qur'ani da ingantattun hadisai kamar hadisi ma da ya gabata ومن ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقت من شر ما قضيت wa min du'a nabi sallallahu alaihi wasallam akwai daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam allazi allamahu al-hasan bin ali addu'a da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sanar da al-hasan dan ali bin abi ma'ana ya sanar da jikansa shine al-hasan ibn ali ibn abi talib abin shi shi nan manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cikin sahabban manzon Allah kuma yana cikin ahlul baiti ina ba da mafahimci wannan da kyau yana cikin shi ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga ya ce wannan ɗanawa shugaba ne wanda zai Allah ta'ala zai daidaita al'umma guda biyu da shi shi ya kenan shi alhassan al'umma guda biyu ita ce kuma tawagar wadda kenan Ali bin Abi Talib da Muawiya ibn Sufyan da al'amari ya zo gare shi ya ce to tun da abin haka yi shi ya haƙura mu'awara ya ci gaba da shugabanci kuna ji da ke ko sai abin ba ta zama nawa ɗaya maimakon shi ya jana mu'awara ya jana kuma wannan da ke ko to ne ya tabbatar da mu'udansu manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan kuma yasa yan shi'a suke fitubal da shi ba sa lissafa shi kwata-kwata ba ka jin ɗuriyar alhassan ibn ali ibn abi talib ina ba ta mafarci wani da kyau duk abin da ka je wurin shi ne husaini ba ka taba duk biyar hasa ka san a halin baitin ma zaɓe ake yi na ji gogon masu wannan zuke wallahi kibar hudu yana cewa wai wai ahalus sunna ba sa san ahalul saboda haka ma hadisin da aka rawaito daga wurin husaini hadisi ɗaya ne shi ne hadisin da ma ya ribuka ila ma ya ribuka wala ga yi faɗa kagu maza Allah bai wannan ba da ma ya ribuka ila ma ya ribuka sai na zaka <laughs> eh haka ya faɗa Allah sauyi a bibi a hasawa na bibi ya bada a wata jarida wallahi an yi dabi da shi shi ba malami bane shi ma kawai dai inda yayi ba ne daban kuma inda yayi daban jaridar tana nan kuma ba a tafsir ba ce ba jarida jarida ce ta yan kasuwa kawai ba ruwan da addini har in tabi shi ba malami bane to kuma yau ka zo ka ga abin nan ba shi bane al-iqrar sayyid shuhada fi qanatul wutri a qanut yace waqini ya Allah ka tsare ni sharra ma qadaita sharrin abin da ka hukunta ka tsare shi a shi dai wannan ya nuna mana lalle ilalla akwai abubuwa akwai alqada'u da alqada mun lissafa rukunin imani da qaddara suna rukunai guda nawa guda hudu to bayan waɗannan akwai kuma abin da malamai suke kira da suna anwa'u taqdirat nau'ukan abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara nau'ukan abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara malamai sukan kawo shi ya kasu kashi hudu na farko akwai at-taqdirul am gamamman kaddarawa da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi baki daya tun kafin ya halitti sammai da kasai har tun na kafin halitti annabi adam alaihi salatu ma'aikin Allah kira da aminci Allah tabbata gare shi ya bada hadith muslim yace inna Allah qaddara maqadir al-khalqi Allah ya kaddara duk abin da halittu za su samu lura da kyau abin da mutum zai sha da abin da zai harar da abin da zai ci da abin da zai amayar da abin da zai ɗanɗana da abin da zai furza duk ubangiji subhanahu wataala ya halicci wannan qabala an yakhluqa as-samawati wal ard tun kafin Allah ya halitta samai bakwai da ƙasai bakwai da hamsina alfa sana da shekara dubu hamsin da hamsina alfa sana da shekara dubu hamsin tun kafin Allah ta'ala ya halice kan mai bakwai da ƙarshe bakwai ya halici duk abin da zaka ci da abin da zaka sha da abin da zaka harar da abin da zaka kafiyar da wanda zai tsaya ma a ciki da inda zaka je da inda zaka dawo wani shi ya kira da a takadirul am kaddarawa na baki ɗayansa duka to saboda Allah wanda ya imani da wannan ina shi na kama hanyar gidan boka saboda Allah saboda Allah mutum ne an daga mashi fili zai tsaya ko mota tsaya wai da zai tsaya malamin ya duba ya ga ruwansa a ga wannan ƙarshen ƙarshen ɗan basira ke sai kuma ga zafi ya shi mara wani kuma gan shi a ofis wata kila da biyar da tafi bayan dubu na ɗaya yana jirgin wanda ka ji ya yi jirgin jirgin amma wani yana kan doka da su kan wata sunan shi da bai tsaye da tafiya da ajiya wai shi yake juya shiga ya zai ga tafiya da duk waɗannan abubuwan da aka faɗa sun zama a tafi a ba'u arkanin iman da kada Allah ya san abu Allah ya rubuta abu Allah ya rubuta abu sai Allah ya gara ma abu da kasance to wai ne zai tsorata ka zauna a kudu in ya zai da zama a kujera sai wani ya rafe Qur'ani a wuya ya zo ya ce wa kujerar ya ce wa kujerar ya ce wa kujerar ya karanta wasu abubuwa sannan ya ce wa zai zauna ƙarya yake tun da gaske ne kowa ya faɗin da yake faɗa mana kaji ba zai shi ne nan kuma tun wannan abin da za a yi talafa don ba shi da jinin da za a sa ciwo a sai saboda haka za a ga yana talakan shiga wanda ya kula shi sai da kasuwa ta bude sai da zan tofa ka tashi ka shiga malamai kana da mahasada yana da mahasada ya samu abin wallahi dole malam sai da an kiɗa mutum an tarwatsa tunaninsa to sai ya tashi ya shiga malamai kuma yana da shi wannan da kaji yana ce ma ka tashi ka shiga malamai idan ka bi shi a hankali ejen ne na wani wakili ne na wani zai ce maka akwai wani abokin su akwai wani anhoshi akwai wani kaza kaza kaza sa kamar yankan wuka ne alhalin ya riga ya san ka ya ba shi labari kana ga su ci awa ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza in ya gana mai ce ba da ka sha ruwa fiye wata kaza ba daman duk ya kira shi kuma mai tarbiyya da mushi in gane wannan kaga daga nan sai ya ce dan ba zan ce ka ce ba sai ya ce kai ai ko malami wannan ke waɗannan yan damfarar kenan akwai waɗanda suke aiki da ruhanai su za su biya aljanu kafin su musu aiki sai raka duk abin da ka ji ya gani sai ya faɗa masa cewa ka ci kaza ka ci kaza ka ci kaza ka ci kaza ga yadda ka biya mai mota yan mutala mutala a cikin kudin kaza ne yan hamsin mutum kaza ne duk sai ya ba maka ma aljanin shi ya ja mai shi kuma zai ma aljanin sujada don ya biya shi domin ta abu na da bi abu sashi mu ya amfanu da sashi shi aljani yana buƙatar a mai sujada ne ɗaya ko kuma yana buƙatar a raba qur'ani gida biyu nan talatin nan talatin sai a aura shi a kafa sai a taka zuwa bayi a ji ayi wannan su kullum a dawo shi aljini yake bukata shi gina an zama kaga ya zama arni kai shakku kan arnin sa sabu ya zama arni kuma ci wannan da ke ko to haka za ta gani abubuwa su Allah salamatu wa to wannan shine a taqdirul a Allah ta'ala ya kaddara komai tun kafin halittu sammai bakwai da karshe bakwai da shekara dubu hamsin ba wai da shekara hamsin ba da shekara dubu ɗaya biyu uku hamsin wannan sai kuma a takadirin sanar yadda ubangiji subhanahu ala yake kaddara abu shekara shekara kenan yana bayyana ne ga mala'iku a shekara shekara ba kuma dukkanin mala'iku ba waɗanda abin ya shafa shi da bangare na nauke kenan na biyu na shekara shekara shine Allah ta'ala ce ina anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun mun saukar da shi alqur'ani a daren nan na kudura a daren nan da Allah ta'ala yake bada din abin da zai faru a shekara sai ga mutum amma ah, sha Allah ana ta ana ta kasuwa ta zo da buɗe an yi aure an yi kaza an yi kaza ashe Allah ya cire sunan shi cikin waɗanda za su ga wata Ramadan mai zuwa ina ga ban zai da ke ko wani a daren lailatul qadr a daren ne Allah yake bayyanar da waɗansu abubuwa ga mala'iku na shekara mai zuwa ba dukkanin mala'iku ba waɗanda abin ya shafa isa Allah ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatul qadr yace hanun wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin a wannan daren ake kammala komai a yi budget ɗin mutum ga abin da za ka ci a wannan shekara ga adadin fiye da za ka sha ga adadin numfashi da za ka yi ga komai da komai da komai da komai da da mutum zai faru wannan shine a taqdiru as-sanaw duk Allah ta'ala ya riga ya kammala wannan sai na nawa kenan yanzu na uku na uku shi ne a taqdiru a rahimi na mahaifa kaddarawa ta mahaifa ya zo a hadisin Abdullahi ibn Mas'ud Allah ta'ala ya kara mashi yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummi 40 yawman hadda zuwa yake cewa thumma yursalu ilayhi al-malak sannan sai ya aiko mashi da mala'ika shi wa kenan shi wannan dan tayi da yake ciki mahaifa da aka busa fa yin ku fihi ruh sai mala'ikan ya busa mashi rai kuna ji da ke ko wani umaru bi arba'i kalimat sai a umarci mala'ikan da ya rubuta ma wannan ta da ke ciki abubuwa guda hudu ashe mala'ikan shi ma a lokacin bai sani ba dan zai tambayi Allah ne ya ce ai rab a zakarin amunsa ya ubangiji wannan mani da ya zama haka mai za a halitta mace ko namiji sai Allah ya ce kaza ya ce namiji ko ya ce mace bi katmi rizqi sai a umarcin mala'ikan ya rubuta mashi arzikinsa tun yana ina ciki wa ajalihi da adalin numfashinsa a duniya da adalinsa na kenan biyu wa amalihi da aikin da zai zai shiga cikin masu istighfari ne da salata annabi da karatun qur'ani ko kuma zai shiga cikin masu ashariya ne da yawon tazubar wasu Allah salamata wal afiya wa shaqiyyun am sa'id dan wuta ne ko dan aljanna tun yana cikin mahaifa duk ai daga an gama rubuta wannan wani shi ne a taqdir ar-rahim na mahaifa ke kun bai wannan da ke ko to kenan yanzu mutumin da ya fito wannan ya fito al'am ya fito a sanawi ya shigo a rahimi shi ne kuma zai zuwa wani dinga mai yawon hankali ya nuna maka in ba shi ka babu sa'a sai a takadir al-yawm abinda Allah ta'ala kuma yake kaddarawa a kowace rana dan ubangiji subhanahu ta'ala ya ce yas'aluhu man fis samawati wal ard yana roƙon Allah duk abin da ke sammai bakwai da ƙasai bakwai shi Allah madaukakin sarki kullu yawmin a kowace rana huwa fi sha'an shi yana cikin sha'ani ko bi ayi ala rabbikum tukadiban wannan sune anwa'u takdirat da ake da su يتحاجز الحكم يتي وصارف الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري وكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر لا موء لا عدو ولا طير ولا أما قضى الله تعالى حولا لا غول لا هامة لا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر يتي وصارف الإيمان بالأقدار أبو نشده شيء إيمان لتك أبدا الله تعالى يقدر fa'aqinan biha ka sami yaqini da qaddara wala tumari karke jayayya fa kullu shay kullu abu da gani fi qada'in ya faru ne gargadin hukuntawar Allah wa qadarin da qaddarsa wal kullu kullun fi ummul kitabi al kitab kullu mahfuz a arbuce kome yana can arbuce sai ce la nau sai daga ba magana taurari a ce za a duba maka tauraron ka suna gabas ne ko tauraron ka sun ba a neman fara da taurari babu wani da zai duba maka taurari Allah ce taurari ba ka ce o oh, ga su shigo a koriya ko rana ba mana zuba da shiga na zai gare da ko kuma ya ki ma irin da abin da ba ina da za a ji za a saurari a cire za a rike da wurin ba ko za a ji sa la abu abu na biyu babu magana cewa cuta tana tashi daga jikin wannan da koma jikin wannan da karantar da ba ta da ka taɓa babu wannan domin idan ka ce cuta tana tashi da garan nan ta koma a garan da kai tsaye ba tare da ta ba shi da ta fara kan shi da ke taso shi na farkon da ta fara kan shi kuma gaba daya kuma sau nawa za ka ga an yi amai da gudawa ko kuma tsazuwa ko menene a gida sai ga wasu yaran sun yi wasu ba kuma abincin su daya abincin su daya wannan duk lokaci guda suke lallaba ina ba ta mafi ci wannan da ke ko amma tana tashi ne da kaddara ubangiji ta ce la'adu babu cewa tana tashi da karan kanta bincike ya gano cuta tana tashi da kayan da ba tare da izinin ubangiji ba babu wani abu na uku wala tsira babu canfi a can kuɗinku a ce zai tafiya ya fito waje ya raka ihu inda taurari suka nufa nan sa'a take an zauka shigo an zama da shi mawukaci wala amma qadar Allah ta'ala hiwala babu wata dabara da mutum zai kauce ma abin da Allah ta'ala ya kaddara yace la haula babu magana fatalwa a ce mutum ya mutu wani an gabar an ganshi a karkashin gada ko ya mutu an ganshi a bango an ganshi a ɗakin mace da ba a ganin shi a ɗakin maza ko yawa ɗakin ma wannan fatalwa ce kawai in ma haka ne in ma haka ne balle akwai cocula da ake saya in aka saita duk hoton da ka sa a cikin cokila din sai ka haska bango wannan abin nan hoton zai bayyana a bangon kun bai tona da ke ko saboda in ka samu karshen gurmi in ka samu boka ka sa hoton shi zai bayyana in ka samu wani mashahurin dan tazubar ka sa hoton shi shi zai bayyana ya je shi ma mace ce alamin da ya riga ya mutu ba magana fatima wa haramun ala qaryatin a halakanaha kullum la yarji'u mu dubi karantarwa sunna da mutum zai wuce kushewa sai ga makabarta sai ga yana gudu da sauri yana jin tsoro amma da karantarwa sunna ta zo aka ce babu wata batalwa wanda ya ce kuma akwai ya nuna ta ba shi kenan ba sai mutum yana wuce makabarta har kalli shi ma a kwance da an tsoro tashi an firgita tashi an yi kaza an yi kaza an yi kaza la babu wata magana a mujiya kaga an ce mujiya in ta zauna kusa da gida wai akwai za a mutu sai ga ana daukar garrashin ta ana jifanta duk babu wani duk jahiliya ce ma anzalallahu bi musu ba suka ji mata suna ta korarta suna ta zagin ta abin da ya shiga kabilu sosai da sosai lokacin da ya lafa a wannan bangaren sai ga lokacin da ya tashi a wancan bangaren amma duk waɗannan babu su wala safa babu wani magana can watan safa a ce watan safar watan kaza ne watan kaza ne ko kuma larabar karshen watan safar ba a wanka ba a wanki ba wannan duk ƙarya ne ba a zara lafi musu in bai tona da kyau ko kuma a ce safar shine ta gulla wani dole da ake sai da shi a ce yana ƙara soyayya yana ƙara soyayya miji ga mata duk wata sarƙa da duk wani zobe da duk wani da za a koya da mace shi a ce yana ƙara soyayya da mai gida wannan haramun ne shi yana cikin wani abin da Annabi salama. يكون يكون كما إذا أخبر سيد البشر إن إذا من قال الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا يباد الأباني أتحق سبب الله متمن بيسا وقلنا أبو بوا وإذا زوء باشر يدريش دا دين سدر الله تعالى من جغورة الله تعالى من موافقة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك